Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya Muhammad Hafiz Baballe tare da Babu Yakub Makeri da sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Litinin 20 ga watan Satumba na shekarar 2021 Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labarai. To baban le mukaddashin magajin garin babban birnin kasar Afghanistan ya ce an faɗa wa mata da ke aiki a ƙarƙashin gwamnatin birnin Kabul cewa su zauna a gida har sai an gaza samun maza da za su bai gurbin su. ministan sojojin faransa ya isa kasar bali a jiya lahadi domin matsawa gwamnatin sojan kasar da ta kawo karshen tattaunawa da rasha akan shigowa da mayakan sa kai daga rasha zuwa kasar kana ta cika alkawarinta na mai da kasar akan tafarkin demokuraɗiyya a cikin watan fabrairu akwai abubuwa da dama kuma da za su ɗauke hankali a wannan mako a taron majalisar ɗinkin duniya fiye da jawaban da shugabannin ƙasa za su yi a wurin taron kanin labaran kenan a najeriya hukumomin jihar kogi sun yi karin haske kan wani hari da aka kai kan wata coci a kaba inda aka hallaka wani mutum aka kuma yi awon gaba da mutane uku. About the attack eh, that happened in Kaba. Ya ce maganar harin Kaba muna so mu yi bayani karara domin kuwa harin ba an kai shi bane saboda cocin a'a waɗanda suka kai harin wato ɗan bindigar sun samami wani ne a cocin. Rundunar haɗin gwiwar sojojin Najeriya tare da 'yan sa kai a jihar Adamawa sun yi nasarar tarwatsa maboyar 'yan bindiga a karamar hukumar maiha da ke jihar. Wanda muka samu a kan dutse mun samu kan rocket launcher sai wanda ake harbawa ko a harbi jirgi ko mene kwaya goma sha daya da kuma bom bom wanda yake iya fadewa kwaya biyar. Kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda sarfila hashin gumel ke gabatarwa amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makeri. Mukaddashin magajin garin babban birnin kasar Afghanistan ya ce an faɗa wa mata da ke aiki a ƙarƙashin gwamnatin Kabul cewa su zauna gida har sai in an gaza samun maza da za su maye gurabunsu. jiya lahadi magajin garin ya yi karin bayani game da sabbin kuntatawa na baya-bayan nan da shugabannin taliban suka ɗora kan mata a cikin 'yan kwanakin nan sabuwar gwamnatin taliban tana aiwatar da shirye-shirye masu take haƙoƙin mata da 'yan mata wasu da suka shaidi wani hari da aka kai akan wata motar taliban a gundumar jalalabad sun ce wannan shine mummunan hari na biyu da aka kai a cikin 'yan kwanakin nan a yankin da kungiyar is ke iko da ita ministan sojojin ƙasar faransa ya isa ƙasar mali a jiya lahadi domin matsawa gwamnatin sojin ƙasar da ta kawo ƙarshen tattaunawa da rasha akan shigo da mayakan sa kai na rasha zuwa ƙasar kana ta cika ta da mai da ƙasar akan tafarkin demokaradiyya a cikin watan fabrairu majiyoyin diflomasiya da na tsaro sun faɗa wa reuters cewa gwamnatin sojan mali da ta shekara guda tana shirin ɗaukar mayakan ƙungiyar rasha wagner group kana ƙasar faransa ta fara ɗaukan matakan dakatar da shigowa da su tana mai cewa wannan tsarin ba zai dace da kasancewar faransa a ƙasar ba kungiyar raya tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma ta ecowas da wasu kawayenta a yaki da 'yan ta'adda a yankin sahel su ma sun nuna damuwa akan wannan matakin amma ita gwamnatin sojan malin da ta kwace mulki a cikin watan agustan shekarar 2020 ta yi nisa wurin daukar wannan matakin inda ta ce faransa ta fara rage kaiminta na shekaru goma a yaki da 'yan ta'adda masu alaka da alka'ida da kuma is a jiya lahadi ministan harkokin wajen kasar mali ya kira kin yarda da makwabciya nijar ta nuna game da shigowa da mayakan wagna da kalamai da ba za a lamunta da su ba da rashin nuna kauna da kuma kaskantarwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akwai abubuwa da dama da za su ɗauke hankali a wannan mako a taron majalisar ɗinkin duniya fiye da jawaban da shugabannin ƙasa za su yi wasu kasashe sun kaurace wa wani taro da aka shirya yi na cika shekaru 20 da taron majalisar ɗinkin duniya akan wariyar launin fata a birnin durban ta ƙasar afirka ta kudu saboda wasu kalaman ƙiyayyen yahudawa a taron shekarar 2021 Kasashen sun hada da Amurka da Faransa da Isra'ila da Birtaniya da Kanada da kuma Australia. Akwai wasu manyan taruka da makamashi da yarjejeniya akan haramta gwajin makaman nukuliya da kuma wani taron koli akan aikin haɗin gwiwa wurin samarwa da sarrafawa da rabawa da kuma amfani da kayan abinci. ana kuma sumayen sakamakon taron ministocin harkokin kasashen waje daga kasashe biyar masu wakilci na dindindin a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wanda za a gudanar a ranar laraba Toma Dalla, an jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu amma kafin nan bari mu buɗe taskar mu. rahotanni daga jihar kogi da ke arewa ta tsakiyar najeriya na cewa wasu 'yan bindiga sun kai wani hari wanda ya hallaka mutum guda tare da yin awon gaba da wasu uku amma hukumomin jihar sun ce harin ba wai an kai shi bane kan cocin illa dai 'yan bindigar sun samami wani ne a cocin ga mustapha nasiru ba tsare da ƙarin bayani Wannan hari dai da aka kai da sanyin safiyar ranar Lahadin nan a cocin Ekwa da ke garin Kaba ta jihar Kogin ya yi matukar tayar da hankalin mazauna wannan yanki. Malam ɗan Asabi Lakwaja wani mazaunin yankin ne ya yi ƙarin haske akan yadda lamarin ya faru. Da sanyin safiyar nan ne aka kai hari nan garin Kaba wasu 'yan bindiga wanda ba san ko su wane ne bane. Eh, an saci mutane wajen kusan guda biyar haka. Na'am an ce a coci ne a mutanen coci ne aka sata koko dai mutanen gari ne haka masu wucewa a ah, yan coci aka sata akwai wani ma da yana tafiya zai shigo coci aka bindige shi amma ban san kowane ne bane eh, ya mutu har lahira to yanzu wani hali garin yake ciki yanzu dai hali da ke ciki ne an tura jami'an tsaro idan kwatar da ta zo mako. to kokarin jin ta bakin rundunar yan sandan jihar Kogin akan wannan al'amari ya ci tura domin kuwa kakakin yan sandan jihar Kogin Mr. Williams Aya bai ɗauki waya ba To amma gwamnatin jihar Kogin ta tabbatar da kai harin. To amma kwamishinan labarai na jihar Kogin Mr. Kensley Fanwo ya ce harin ba an kai shi ba ne a kan wannan coci. Talking about the attack uh, that happened in Kaba, uh, we want to make it point clear the attack was not aimed at the church. Uh, it is likely that uh, they had targets that they traced uh, to the church. Ya ce maganar harin Kaba muna so mu yi bayani karara domin kuwa harin ba an kai shi bane saboda cocin a'a waɗanda suka kai harin wato ɗan bindigar sun samami wani ne a cocin da yake bayani akan nasarar da aka samu na yaƙi da 'yan bindiga a jihar kogin kwamishinan labarai na jihar kogin mr kensley panwo ya ce gamayyar jami'an tsaro da suka hada da 'yan banga sun samu nasarar hallaka wasu 'yan bindiga da dama da suka addabi mutanen jihar kogin tare da samun nasarar kubutar da wasu mutane uku da 'yan bindigar suka yi garkuwa da su sannan ya kara da cewa uh, sadly one of the one of the people that were arrested uh, to be uh, behind the supply of arm uh, to those criminals uh, happens to be uh, an officer of the Nigerian Security and Civil Defense Corps. Ya ce abin takaici ɗaya daga cikin waɗanda jami'an tsaron suka kama yana taimakawa 'yan bindigar da makamai Jami'i ne na hukumar tsaron farin kaya ta Civil Defense, Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasir Batsari ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakub ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. a jiya lahadi wani tumbudin wuta ya fashe a lafama da ke tsibirin kanari na spain lamarin da ya tada hayaki da toka a cikin iska daga gandun taron ƙasa na kumba veja da ke kudu da tsibirin hukumomi sun fara kwashe masu rauni da dabbobin gona daga ƙauyukan yankin kafin fashewar aman wutan da misalin karfe 3 da minti goma sha na rana wato karfe biyu da minti goma sha biyar agogon gmt inda ake kwasan mutanen kaɗan-kaɗan daga kabeza divaka mai yawan mutane a cewar gwamnatin tsibirin bayan sa'o'i biyu aman wutar ya fara kwararo da wuta daga bisa tsauni kana karamar hukumar ta ba da umarnin tashi dole daga ƙauyukan ciki har da el paso da los liano arden an jirge sojoji da za su taimaka kana an buƙaci mazauna wurin su takaita amfani da wayar hannu jim kaɗan hukumar binciken manyan laifuka ta ƙasar spain ta aike da sakon twitter cewa za ta shiga cikin aikin ceton domin kwashe mutane tsakanin dubu biyar zuwa dubu goma a yankin da tumbudin wutar ya afkawa a ƙarshe sakamakon farko sun nuna jam'iyyar united party mai mulki mai goyon bayan kremlin ta ɗauko hanyar samun nasara a zaben karamar majalisar dokokin rasha bayan ƙuri'ar kwanaki uku da ke tattare da magudi da kuma zargin taɓa takardun zaɓe hukumar zaben kasar ta ce a cikin kashi goma cikin ɗari na ƙuri'un da aka kammala kadawa a jiya lahadi united russia mai ba da cikakken goyon baya ga shugaba vladimir putin tana da kashi 38.6 na ƙuri'un kana jam'iyyar masu ra'ayin kwaminisanci tana biye da kashi 25.2 sannan jam'iyyar masu kishin ƙasa ta ldp tana da kashi 9.6 cikin 100 zaben bai samu wakilcin masu adawa sosai ba bayan da hukumomi suka ayyana kungiyoyi masu alaka da alexei navalny da aka taba daure shi a gidan yari kuma babban mai sukan lamirin kremlin da masu aƙidar tsaurin ra'ayi rahotanni sun nuna akwai rashin bin ka'ida da aka gano wurin zaben ciki har da zuba abubuwa a cikin akwatin zaɓe. jam'iyyar united russia wanda a halin yanzu take da kujeru 334 a cikin majalisar mai kujeru 450 tana neman ta ci gaba da rike gagarumin rinjaye da take da shi lamarin da zai bata damar canza kundin tsarin mulkin kasar A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin nama a Najeriya. Rundunar haɗin gwiwar sojoji da 'yan sa kai a jihar Adamawa sun yi nasarar tarwatsa mafakar masu wuta da kayar baya a ƙaramar hukumar Maiha da ke jihar, inda suka kwato manyan bindigogi masu kakkaɓo jirgin sama da kuma bama-bamai akan wani dutse da ke tsakanin Najeriya da ƙasar Kamaru. Wakilin Misalisu Muhammad Garba na dauke da ci gaban rahoton da ya haɗa mana Rundunar sojan Najeriya da 'yan sa-kai su ne dai suka yi nasarar tarwatsa mafakar masu wuta da kayar baya ko ko ce 'yan fashin daji a jihar Adamawa a wata dutse da ke tsakanin Najeriya da jamhuriyar Kamaru a karamar hukumar Maiha wadda suka yi nasarar kwatan makamai masu hadari da mabamabamai masu tashi. Malam Muhammad Gura wadda ke zama shugaban kungiyar 'yan sa-kai na karamar hukumar Maiha shi ne wadda ya mana jawabi da ma yadda suka yi suka ci wannan nasarar. Wani ya zato shi na kan dutse da dare wanda ba su saba gani ba sai suka yi mana report ka gayyaci sojoji muka je wannan wurin muka hau dutse abun da yake da ba abun wanda hankali zai karba ba abun da muka samu a kan dutse mun samu kan rocket launcher irin wanda yake harbawa ko a harbi jirgi ko mene kwaya goma sha daya da kuma bom bom wanda yake iya fashewa kwaya biyar. shi ma a nashi bangaren shugaban karamar hukumar mai ha dr idi amin ta bakin mai magana da yawon tsohon shugaban Abdulganiyu Faka wanda ya tabbatar mana da akuwan lamarin. Karɓo waɗannan makamai wanda suka samo a wani dutse da ke kusa da ita wato ainihin hedikwata na karamar hukumar mai hadin kamar labari da muka samu na sirri na nuni da cewa sun gudu ne daga jihar zamfara inda kuma suka nufo jihar adamawa suka wuce karamar hukumar maiha ita ma rundunar sojan najeriya da ke bataliya na 33 a jihar adamawa ta tabbatar da lamarin. al'amarin sai dai mai magana da yawun rundunar bai ba da dama a naɗi muryarsa ba to ko menene ma masana al'amuran yau da kullum za su ce akan wannan batu malam hayatu gire tsohon malamin kwaleji ne kuma masanin al'amuran yau da kullum a jihar adamawan shi kuwa godiya yi ga allah subhanahu wata'ala ga yadda rundunar sojan najeriya da ma 'yan sintiri waɗanda suke kokari domin ganin an kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro a najeriya zamu gode wa allah tabaraka wata da ya bamu wannan taimako na ganin cewa sunan sojojin Najeriya suna aikin su yadda ya kamata. Ci gaba na harkan tsaro ana ta samun nasara a kai a yau da gobe kullum. Mu a matsayin mu mutanen al'umma musamman mazauna arewa maso gabas ba abin da zamu ce illa Allah ya saka musu da alheri da shugaban kasa sauransu. Dama dai karamar hukumar Maiha tana ɗaya daga cikin ƙananan hukumomi da suke fuskantar matsalar rashin tsaro a jihar Adamawan wadda kuwa rundunar sojan Najeriya da 'yan sa kai suka yi nasarar tarwatsa gugun waɗannan masu tada kayar baya bayan Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. A gaida Salisu Lado, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC. akan mitoci 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar mu ta BOA Africa kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. jama'a salamu alaikum masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya wanda a yau za mu ci gaba kan duba korafin wani bawan Allah da ya zargi masarautar muri da yunkurin kwace masa fili. Ku biyo mu cikin shirin suna na sarfi lahashin gumel. A ci gaba da duba korafin makiyayi ko manomi Malam Sani Salihu wanda ashirin da ya gabata ya ce ya mallaki wani tafkekin fili da ya gina gidansa da yake ciki sai bayan shekaru ashirin 29 ya samu labarin sarkin muri mai martaba alhaji abbas tafida ya sayi dukkan gonakin da ke yankin tare da zargin wasu mutane da kulla masa shar gurin mai martaba wanda har ya umarce shi da ya kwashe kayan sai bar masa filinsa idan watakila mai sauraro na biyar da mu ashirin da ya gabata mun tsaya ne a daidai lokacin da fulani ko mazauna yankin da gonar sarkin take suka amsa goron gayyata amma sai aka samu akasi ran mai martaba ya ɓaci ya fatattaki bakin nasa ga dai malam sani zai ɗora. kenan sai na kama hanya na na tafi ban ce komi ba da a wace gari ya ce in sarki ya fushe ka zo ka tambayi sarki za a kai ta gaban shi ya gaya maka komai ya faru wace gari malam ranka da dai sai na zo duk wanda na kama ko fadawa ko dai da makamancin su dogarai sai ya ce in nemi wane haka na wuni har lokaci ya kure ba wanda ka yi gaban sarki na gaji na koma wace gari na sake dawowa na wuni haka ba wanda ya kai ni na gaji na koma wace gari na sake dawowa sau uku ka dade sai na gane wannan abu shiri ne akwai wani abu an hana ni ga sarki sai na dawo na zauna lokacin cikin wannan azumin da ya wuce lokacin mu ba a fara mamu ruwa ba sai na zauna ina nan ina zaune ran da aka fara mamu ruwa na farko a rani a cikin azumi ina kunshi a gida sai matata amaryata mai suna madam sai ta zo ta ce malam kana barci ne na ce eh na falka sai ta ce man yanzu yaran mu suka dawo sun ce suna wasa a nan gefen gidanmu mu can sun ga wasu mutane sun zo sun kori wakin mu sun tafi da su na ce a daji ko a menene ya ce eh, a daji mana yanzu tun da babu barna babu komi a nan gabar gidajenmu amma ga yaran makwabtanmu nan da suka so suka fada har da yaranmu lokacin ba a kiwon komai rani ne ba ma kiwo shi kenan ko za ka je sai na ce to na ɗauki mashin na na ba yaro na mai suna Ali ya tafi wajen shanu shanu sun tafi rani a ƙasa kan wani ƙauyen da ake kiransa garba shedi na fata ka garba shedi na san garba shedi sosai ma kuwa yawwa ba zan iya zuwa da kafa ba ga shi. ina azumi sai madan ta ce manto bari yi lullubi domin ni tsari nike mata na bai taba shi ba sai bari ta yi lullubi ta je ta bi yaran don ta ce su je su gaya za a yi da awake kenan da ta je ta samu yara tsakani na da shi zai kai kamar mil biyu wurin sai suka je inda sarki yake da wani gona haka na ciyawa na ciyawa gonan nan an kewaye shi da waya to da yake an kewaye shi da waya ba abin da yake shiga sai suka tambayi mai gadi yara sun ce an kama mu a daji ba a gona ba yaya aka yi me ya faru sai mai gadi yake cewa eh lallai ga wasu awaki nan a cikin wani tayari rimfan tumakin sarki nan suna dan dubawa sai suka ga awakai da yawa amma a gefen su sai suka ga guda biyu na ɗana mai suna Aliyu. Ni ba na ba ko da Aliyu nan na riga na ware mashi. Kaga ya zama makofi na shanunsa daban, awakinsa daban. Shi nan! Wato mana awakin an zarge su ina zuwa alhaji sani awakin an zarge su da sun yi barna ne a gona yasa aka kama su kome faru. Eh haka suka faɗa amma kuma babu gona Allah Allah ta san Allah ɗaya ne a musulunci ƙarya haramun ne. Lokacin kuma na gaya maka rani ne. a takaice dai ba a bashi ba muna nan muna zaune har sati har sati da wani abu kusan sati biyu sai dana wani mai suna umaru shi ma na ware baya cikin na sai gana yin sa nake tare da shi ya je kasuwan mu wanda ake kiran giware sai ya haɗu da mai gadi umaru kona sai ya ce a ranar da wata ɗan siyasa mai suna Aisha Jummai eh ina fata malami yana jin sunanta. Eh maman Taraba da Allah ya wa rasuwa? Madalla madalla sai ya ce mata ya ce ma Umaru a ranar business wanda an kai ta fada aka yi zana izanta a wurin ya kai zallanta ya ganni a wurin zai sa a kama ni in an kama ni duk abin da aka man eh, sai sarki ya bani komani ya ce in bar masa wuri in tafi kenan umaru da ya dawo ya gaya man wannan hankali na ya tashi washe gari sai na tafi wannan lokacin babu kotu baya aiki kotuna duk sun yi yajin aiki ina fata malamin ya san wannan lokaci hmm. sai na je helikota police inda kwamishina yake sai na yi report na yi gara a gaban cid taya ma komishina ya ba su magana daga nan aka kira umaru kowana umaru kowana da aka kira shi aka tura mashi cid biyu suka je ba su same shi ba da ba su same shi ba sai suka isa police station suka bar mashi zago da ya ji haka sai ya ruga wani local government namu mai suna arda kola sun kani kenan ya ce ya yi kara a police station na dco ai ban ba sannan ya yi kara a police station tiware ban ba a gaban cid ke faɗa masu haka daga aka haɗa mu sai na je ƙarya ne tun ina yaro in mu yi barna za a tura mamu masinja ko takarda ko kuma yin dan banga ne a tura wani dan banga babu annan duka tunda suna rike da awakin nan babu wani abin nan bayan lokacin da aka ce an kama na bincika awaki na guda bakwai ne banga ne ba shikenan sai aka tambaye shi akwai awakin malam sa hannu hannun ka sai ya ce eh akwai guda biyu nasa amma lokacin da ya kama su guda tara ne sauran a'a na wasu ne kaza kaza iri wanda na ce maka ayi taron su dinnan sai cid suka ce maza ka kawo su sai ya je ya kawo guda biyu din sai har ta haihu a hannunsa ya biyu sai ya ce ba ta haihu ba sai na ce to saura guda biyar sai ya kashe man to yanzu tun da ya ce ga iya wa'anda ya kama ka ɗauka sai na ɗauke su ni da aliyu mai awakin dana na sa su a bun mota muka tafi gida muna nan muna zuwa muna zuwa a police station a gaishe dai ce za a kai mu kotu a yau ne gobe ne ba a kai mu ba ana kame kame a gaishe umar ko wani sai ya gudu ya bar zuwa sai na je na samu komishina da kaina komishinan nan kwanan nan ya samu wani dan tsarin girma aka maido shi nan Habuja ya samu AIG sai na ce gashi gashi ina so a kira Umaru Kona a mamu iyaka gashi awaki na kaza kuma ya ce ma wurin nan ba wuri na ba ne kaza kaza a kira shi da aka kira shi sai muka zo kaman za a sasanta mu sai suka ɗauke mu kawai suka kai mu kotu da wannan mai gadi yana buga ma sarki a bar waya yana buga ma sakataren sarki waya sai ce a kotun kaza za ku je kaza kaza muna isa a kotun majistirin nan sai ya tambaye ne kai ne malam sani na ce eh sai ya ce an ce shanunka da awakinka su yi ma sarki barna sai na ce ranka daɗe na ba a gida ba su yi rani a gida ba suna garba sai ga yadda aka yi awaki ne kawai kuma kwanan baya ya kira mu bai ce mu komi ba barna ba wani abu ya ce mani ni ne mai gidan kwano na ce eh kai ne abokin markus sanya eh ya ce ni munafuki ne in tafi kawai saboda haka wannan arabi gusma a kama kartana ne ban san wannan ba kuma in barna ne ma awakin nan ba nawa ba ne na ɗana ne aliyu ne Alƙali sai ya tura ni na kawai ba wani abin nan sai na tafi gidan yari eh aka kai ka gidan yari saboda akan wannan eh, gidan ma ba fara ta ba yana tsaye eh ga aliyu yana tsaye ba a maki magana ba filin ciki da gaskiya ya kwashi wannan korafi na malam sani zuwa masarautar muri kuma mun samu sakataren masarautar alhaji usman sa'idu gasol yanzu abin da za ka gane shine na farko menene damuwar shi yawa damuwar shi alhaji usman abin da yake cewa an ce masa ya tashi daga wajen sarki ya ce masa ya tashi daga wajen kuma shi ya ce ana tsangwamarsa kullum a wannan wajen bayan kiyese wannan wajen tun asali a tarihi amma matsalar wannan cewa ya tashin shi ya fi damunsa To wani ne ya ce masa ya tashi, waya cikin mutane, ko sarkin ne da kanshi ya ce masa ya tashi? Eh, sarki ne ce tashi kuma in an je kotu ko wasu wajen jami'ai ana masa bayanin cewa sarki ba zai iya ja da sarki ba don haka ya je ko ya ba da haƙuri ko kuma ya tashi daga wajen. sakataren masarautar muri kenan alhaji usman sa'id gasol idan mai duka ya kai mu mako mai zuwa za mu kawo muku martanin masarautar kan wannan batu. yanzu a madadin dukan waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma nasiru da melika da ya taimaka hashin ya zo gare ku nisar fil hashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa mu kasance lafiya to madalla a gaida sarfil hashim gumel yanzu kuma sai labarai a takaice. To baban la takaice mukaddashin magajin garin babban birnin kasar afghanistan ya ce an faɗa wa mata da ke aiki a ƙarƙashin gwamnatin kabul cewa su zauna gida har sai in an gaza samun maza da za su maye gurabunsu jiya lahadi magajin garin ya yi ƙarin bayani game da sabbin kuntatawa na baya-bayan nan da shugabannin taliban suka ɗora a kan mata a cikin 'yan kwanakin nan sabuwar gwamnatin taliban tana aiwatar da shirye-shirye masu take haƙoƙin mata da 'yan mata ministan sojojin ƙasar faransa ya isa ƙasar mali a jiya lahadi domin matsawa gwamnatin sojin ƙasar da ta kawo ƙarshen tattaunawa da rasha akan shigo da mayakan sa kai na rasha zuwa ƙasar kana ta cika alkawarinta da mai da ƙasar akan tafarkin demokradiyya a cikin watan fabrairu majiyoyin diflomasiya da na tsaro sun faɗa wa Reuters cewa gwamnatin sojan mali da ta shekara guda tana shirin ɗaukar mayakan ƙungiyar rasha wagner group kana kasar faransa ta fara daukan matakan dakatar da shigowa da su tana mai cewa wannan tsarin ba zai dace da kasancewar faransa a kasar ba a ƙarshe akwai abubuwa da dama da za su ɗauke hankali a wannan mako a taron majalisar ɗinkin duniya fiye da jawaban da shugabannin ƙasa za su yi wasu kasashe sun kaure cewa wani taro da aka shirya yi na cika shekaru 20 da taron majalisar ɗinkin duniya akan wariyar launin fata a birnin durban ta ƙasar afirka ta kudu saboda wasu kalaman keyin yahudawa a taron shekarar 2021 kasashen sun hada da amurka da faransa da isra'ila da birtaniya da kanada da kuma australia akwai wasu manyan taruka na makamashi da yarjejeniya akan haramta gwajin makaman nukuliya da kuma wani taron koli akan aikin haɗin gwiwa wurin samarwa da sarrafawa da rabawa da kuma amfani da kayan abinci. To masu da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku jo sa abokanan mu daga Najeriya da wani sabon shirin. yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya ni gabatarwa sai kuma jumbe hamza da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.